Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya shawarci al'ummar jihar Plateau da su haɗa kai don tabbatar da zaman lafiya a tsakaninsu. Shugaban ƙasar wanda ya kawo ziyarar jaje kan rikicin da ya auku a baya-bayan nan inda aka rasa rayuka da dukiyoyi masu yawa ya gana da masu ruwa da tsaki a jihar ta Plateau. Shugaban ƙasar wanda ya yi tur da tashin hankalin ya shawarci shugabannin al'ummomi daban-daban da ya gana da su, kansu koma yankunansu su rarrashi jama'a su rungumi junansu. and extend my condolences to your constituency for those who lost their lives. And I'm sorry for those who lost their properties. Be in charge of your constituencies. Persuade people there with each other. Ya ce abin da nake roƙonku shine na farko ku miƙa ta ga 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu da dukiyoyinsu. Ina kuma roƙonku ku kasance shugabanni ga al'ummanku, ku lallashe su su yi haƙuri da juna. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya yaba wa gwamnatin tarayya kan matakan da ta ɗauka don dakile matsalar tsaro a jihar da suka hada da jiragen sama don bankaɗo ɓata gari da turo wasu jami'an tsaro da kayayyakin aiki a yankunan da ake samun tashin hankali. We are concerned as a state that sophisticated weapons used in these attacks from the evidences of ground and the narrations of victims are not those conventional to our environment for self-defense but reflective of the terrorist invasion. ya ce a matsayin jiha irin muggan makaman da aka yi amfani da su wajen hallaka jama'a daga abin da muka gani na zahiri da waɗanda aka kai wa hari suka faɗa makamai ne da bamu saba ganin irin su ba a yankunan mu da ake amfani da su wajen kare kai amma ya nuna cewa ayyukan ta'addanci ne Gwamna Lalon ya ce kamata ya yi a ɗauki irin matakan da aka ɗauka wajen yaƙi da ta'addancin Boko Haram. I feel obliged to request that you direct security agents to immediately commence arms lobby in these areas of conflict. We subscribe to a house-to-house and community-to-community search for illegal reports that have been supplied ya ce dole ne in roƙe ka ka ba da umarni wa jami'an tsaro cikin gaggawa su dukufa wajen tattara makamai a yankunan da ake tashin hankali a gida-gida da ƙauye-ƙauye don fiddo da ɗimbin makaman da ke dankare a jihar plateau Gwamnan ya kuma ja kunnen masu ruwa da tsaki da su guji yin katsalandan a duk lokacin da aka kama masu laifi don hukunta su. Na zanta da wasu daga cikin masu ruwa da tsakin don jin ko matakin samar da sansanin 'yan sanda da gwamnatin tarayya ta ƙudiri a Gashish, inda aka samu rasa rayukan zai taimaka. Honorable Emmanuel Danboy Jigul, TIC Chairman Arium Local Government. In sun ga yin haka zai kamuna cin gaba da zaman lafiya to muna so. Abin da ke faruwa a kasar nan, ko da ma za sa security yaya. sai jama'ar najeriya sun sa cikin zukatansu sun yi niyya zai zama lafiya shine babban abin ardo yakubu dabo boro ni ne ardo na bokos kafa wannan sansani a gashi tsakanin barikin ladi da karamar hukumar bokos da kuma riyom inda yawancin abubuwa ya fi faruwa sa wannan zai taimaka sosai kuma a matsayinmu na shugabanni da muke shugabantan jama'a muna goyon baya gwamnati ta yi zai taimaka sosai sunana bulus bot abun la'akarin shine ba wai masu sauran ba ne in ba mu tsoron allah ko da waye ne aka kai shi wajen in ba ya tsoron allah ba shi da imani wannan abun ma zai zama kamar gidan jiya amma muna nan dai mun gode cewa ko zai samu raguwan miyago ababen da ake yi kashe-kashen nan da ba a jin daɗi. zainab babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.